إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان اصدق الحديث كلام الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد السلام عليكم ورحمة الله wa barakatuhu yau muna tara ga watan ramadan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da bakwai wanda ya zo sha uku sha hudu ga watan shida dubu biyu da sha shida za mu tashi farkon suratul baqara Suratul Baƙara wannan sura ita ce sura ta biyu a cikin surori ɗari da goma sha hudu da Alƙur'ani yake da su, tana da ayoyi ɗari biyu da tamanin da biyu, tana da kalmomi dubu shida da ɗari ɗaya da goma sha hudu, tana da hurufa dubu ashirin da biyar da ɗari shida da goma sha uku. Wannan sura ta ƙunshi abubuwa da dama na addinin Musulunci. wannan yasa ya tabbata hadisi wanda Imam Muslim ya ruwaito mai lamba ta 780 da hadisi wanda al-Imam Tirmidhi ya ruwaito mai lamba ta 2877 da al-Imam Nasa'i cewa Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce la taj'alu buyutakum maqabira kada ku mayar da gidajenku su zama kamar makabarta, fa innal baita allazi tuqra'u fihi suratul baqara la yadkhuluhu shaytanu domin gidan da ake rera ake tilawa ake karanta suratul baqara la yadkhuluhu shaytanu shedan baya shiga wannan gida baya sakewa baya samun makwanci a wannan gida haka na ya zo a hadisin muslim daga hadisi mai lamba ta ɗari takwas da hudu daga hadisin abi umama manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ikira'u azzaharawaini azzaharawaini ku karanta masu haske guda biyu albaqarata wa ala imran shine suratul baqara da Ali Imran fa innahuma ya'tiyani yawmal qiyamati domin da suratul baqara da Ali Imrana za su zo rana alqiyama ka annahuma ghamamatani sai ka ɗauka girgije ne ko hadari ko hazo haka za su taso au gayayatani ko kamar hazo ko hadari ɗin au firƙani min tsairin sawaf ko kuma ka ɗauka wani dandazo ne ko wata tawaga ce guda biyu ta tsuntsaye da suka yi sahu-sahu a sama. Ikra'ul baƙarata ku karanta suratul baƙara, fa inna akhazaha barakatun, riƙo da suratul baƙara ta hanyar karatu, da sanin ma'anarta da abin da ta ƙunsa, barakatun akwai albarka a ciki wa tarkaha hasaratun rashin karanta suratul baqara asara ce babba wala tastati'u hal batalatu masu sihiri kuma ba za su iya karambata da suratul baqara ba idan mutum yana karanta ta da masu tsafi da masu jifa da masu sihiri ba abin da za su iya masa musamman farkonta da tsakiyar ta aya ta ɗari biyu da hamsin da biyar da kuma ƙarshenta amanar rasulu wani hadisi imam muslim ya rawaito shi mai lamba ta ɗari takwas da hudu kafin mu shiga suratul baƙara wasu yan uwa sun ce mai magana akan amin ba dalilin da ya sa a ƙarshen suratul fatiha ba mu yi magana akan amin ba saboda amin baya cikin tilawa ƙur'ani shi amin ana faɗarsa ne a lokacin sallah idan mai sallah mutum ɗaya da mai sallah a bayan liman da shi limamin da mamunsa duka waɗannan ukun an sunnanta musu su karanta amin saboda hadisai ingatattu guda uku hadisi na ɗaya wanda al'imamul Bukhari da Muslim suka rawaito daga Abu Hurairata manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya ce, Iza ammanal imamu fa'amminu, fa'innahu man wafaƙa ta'aminuhu ta'aminal mala'ikati gufira lahu ma taƙaddama min zambihi. ya ce idan liman ya ce amin kuma ku ce amin domin duk wanda amin ɗinsa ta dace da ta mala'iku za a gafarta masa abin da ya gabata na zunubinsa da kuma ruwaya a cikin sahihul bukhari cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama idan ya ce wala yana cewa amin a ruwayan wa'il bin hujir sannan ya zo a wata ruwayan ta abi hurairata a ruwayan bukhari cewa manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce iza ƙalal imamu wala dhallin faƙulu amin da kuma ruwaya da ta zo cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce yahudawa ba su yi muku hassada akan wani abu ba kamar yadda suke yi muku hassada akan sallama assalamu alaikum da kuma faɗar amin idan liman ya ce waladdallin kuma saboda wannan ne yasa ita waladdallin ba ta cikin suratul fatiha kawai kamar an yi addu'a ne da aka ce ihdinas siratal mustaqim Allah ka shiryar da mu tafarki madaidaici siratal lazina an'amta alaihim tafarkin waɗanda ka yi musu ni'ima ghairil maghdubi alaihim ba waɗanda aka yi fushi da su ba wala dhallin ba batattu ba to sai a ce amin Allah ka amsa wannan addu'a ma'anansa Allahumma stajib Allah ka amsa kuma hadisi ya tabbata hadisin Bukhari cewa a hadisi kudisi Allah subhanahu wata'ala ya ce qasamtu salata baini wa baina abdi nisfaini wale abdi ma sa'ala na raba sallah sai aka kira fatiha sallah kashi biyu tsakanina da bawana dama aya bakwai ce Allah yana da aya uku bawansa yana da aya uku sannan sun yi tarayya a aya ɗaya iza qala al-abdu alhamdulillahi rabbil alamin qala Allah ta'ala hamidani abdi idan bawa ya ce alhamdulillahi rabbil alamin dukkan yabo ya tabbata ya cancanta ga Allah subhanahu wa ta'ala maɗaukakin sarki mahalicin talikai a cikin rububiyarsa da uluhiyarsa da sunayensa da sufofinsa subhanahu wa ta'ala da kuma ni'ima da yawa ɗan adam mara iyaka. Iza ƙala al'abdu al'arrahmanin rahim قال الله تعالى أثنى علي abdi, sai Allah ya ce bawana ya jinjina mun ya yi mun kirari ya kwarzanta ni idan bawa ya ce maliki yaumiddin qala Allah ta'ala majjadani abdi sai Allah ya ce bawana ya girmama ni idan bawa ya ce iyaka na'budu wa iyaka nasta'in sai Allah ce haza baini wa baina abdi wa li abdi ma sa'ala wannan tsakanina ne da tsakanin bawana bawana zan bashi abin da ya roka iyaka na'budu wannan ta Allah ce wa iyaka nasta'inu wannan taka ce Allah kai kadai muke bautawa wannan kaga na Allah ne dan ba abota kowa sai Allah wa iyyaka nasta'inu kai kadai muke neman taimako kaga kana neman taimako da agaji daga Allah subhanahu wataala dan haka wannan naka ne idan bawa ce ihdinas siratal mustaqim sai Allah ce haza li abdi wa li abdi ma sa'ala siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin to sai a cikin sallah sai a ce amin saboda waɗancan hadisai da muka karanto masu yawa da suke tabbatar da haka to shine idan liman ya ce wala ballin akwai mazhaba guda uku akan nan mazhaba ta farko wanda suka ɗauki hadisin iza qala al-imamu wala ballin faqulu amin kenan shi anan liman ba zai faɗi amin ba tunda an ce idan liman ya ce wala dhallin kuma mu ku ce amin wannan shine mazhabar imamu na malik shi yana ga ko da yake akwai ruwaya biyu daga gare shi amma yana ganin idan liman ya ce wala dhallin shi ba zai ce amin ba sai dai ma mu su ce amin akan wannan mai muktasar yayi gini kan cewa akwai ruwaya biyu ko akwai ikhtilafun fi qaulil imam liman ya faɗi wala dalin akwai saɓani a sallah jahariya zai faɗa ko ba zai faɗa ba sannan a wata ruwayan ta imamu malik cewa liman zai ce wala dalin kamar yadda mamu za su ce wala dalin domin shi ma ya ruwaito hadisin iza ammana al-imamu fa aminu idan liman ya ce wala dalin kuma ku ce ya ce sai ya ce amin kuma sai ku ce amin a wannan ruwaya kenan idan liman ya ce wala bolin ba za mu ce amin ba sai mun jira liman din ya ce amin sannan sai mu ce amin bayan faɗan liman amin kun ga kenan abu biyu ake yi ko akwai waɗanda da liman ya ce wala bolin sai a ce amin akwai kuma wanda in liman ya ce wala bolin sai a jira sai ce amin sai kuma jama'a su ce amin bayansa to wannan shine ruwayoyin to ita kalma amin mun ce ma'ananta istajib ismu fi'il amr ne istajib kenan ismu fi'il amr mabniyun alal fathi amina to yadda ake karanta ta ana karanta ta da siga guda shida ana cewa a ja madda alif din harka shida a ja mimun din ma harka shida kuma babu babu tashdid amin kowanne harka shida shine na farko sannan ana jan alif din harka shida a jami'u din harka biyu a ce amin ba za a jami'u din da yawa ba akwai kuma ba za a ja duka biyun ba shine na uku amin ko amin akwai kuma ai shadda shine na hudu amin to wannan ruwaya sun rushe ta cikin fatahil bari cewa wala amin albaital harama yana nufin alqasdu kenan nufi ba yana nufin istajib ba sannan ana yin imala a ƙarƙashin alifin din kuma a jashi harka shida a ce amin sannan ana sa madda ƙarƙashin mimun ɗin a ce amen to wasu ce wannan kalma asalinta siryaniya ce siryaniyanci ne wannan ya sa yahudu in sun gama addu'a su ce amen idan kirista sun gama addu'a su ce amen idan musulmi sun gama sallah wala dalin su ce amin kenan tun addinin annabi ibrahim ake faɗar amin ba'ana istajib ya rab allah ka amsa wasu ma suna ganin cewa wato wajibi ne ma a ce amin din ba ma mustahabbi ba ne saboda ce iza ammana al-imam fa aminu ya zama fi'il amr kenan kuma har akwai ruwaya da ta zo a bukhari cewa idan sahabbai suka ce amin irtajjal masjidu saboda ƙara amin din nan sai ka ji kawai masallacin zai fashe saboda yadda suke faɗa amin kuma annabi yana faɗar amin kuma shine liman kullun shine liman so biyu annabi ya taɓa bin wani sallah ya taɓa bin abdurrahman bin auf raka'a ɗaya a lokacin tafiya ya taɓa bin sayyidina abubakar sallah amma ba haka ba kullun shine liman amma kuma yana cewa amin da haka ma'ana istajib to wannan shine abin da wani dan uwa ce ba a yi bayani ba to an dan taɓa kaɗan na'am
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون Allah subhanahu wa ta'ala ya buɗe wannan Sura da ake kira Suratul Baƙara, saboda an yi maganan ƙissar banu Isra'ila da kuma maganar umartarsu da Allah ya inna Allah ya amurukum an tazbahu baƙara. Allah yana umarta ku ku yanka saniya, saboda wannan labari da wannan ƙissa ta zo a cikin wannan Sura, aka kira wannan Sura, Suratul Baƙara. Sannan Allah ya buɗe ta da alif, da lamun, da mimun. amma ana karanta shi alif lam mim maimakon alifun ba'un ta'un sa'un jimun ha'un kha'un dalun zalun ra'un zayyun sinun shinun sadun badun ta'un za'un ainun ghainun fa'un qafun kafun lamun mimun nunun wawun ya'un hamza lam alif waɗannan su ne ake kira alhuruful hija'iyya guda 29 to an samu surori a cikin alkur'ani cikin sura ɗari da goma sha hudu an samu sura ishirin da tara waɗanda Allah ya buɗe su da irin wannan tsari na ko alif lamim su waɗannan surorin guda shida ne masu alif lamim surori ne guda shida akwai dai na farko ita baƙara akwai ali imran akwai ankabut akwai rum akwai luqman akwai sajada waɗannan su aka buɗe da alif lam mim guda shida kenan sannan akwai waɗanda aka buɗe su da alif lam mim sad ita ce sura guda ɗaya tak ita ce suratul a'raf mafi tsawon surar da ta sauka kenan a makka kamar yadda bakara ita ce mafi tsawon surar da ta sauka a madina sannan akwai alif lam ra wanda su kuma akwai Yunus, akwai Hud, akwai Yusuf, akwai Ibrahim, akwai Hijir, su ne waɗannan surori waɗanda suka sauka, Alif Lam Ra su biyar. Sannan akwai Alif Lam Mim Ra ita ce suratun Ra'adi, akwai Kaf Ha Ya Ayin Sad ita ce suratu Maryam, akwai suratu Ɗaha mai Ɗaha a farko, akwai ɗasimim suratul shu'ara da suratul qasasi akwai ɗasiyin ita ce suratul namli akwai yasiyin ita ce suratu yasiyin akwai sad ita ce suratu sad akwai hamim suratul ghafir suratu fussilat suratu zukhrufi suratu dukhani suratul jasiyati suratul ahqafi akwai hamim ayin sin qaf suratu shura sai kuma qaf suratu qaf akwai nun wal qalami wama yasturuna wannan su ne kenan masu alif lamim su shida ne masu alif lamra su biyar ne mai alif lamim sad guda ɗaya alif lamim ra guda ɗaya kaf haya ayin sad guda ɗaya ɗaha guda ɗaya ɗa si mim guda biyu ɗa sin ɗaya ya sin ɗaya sad ɗaya hamim bakwai hamim ayin sin kaf shida wancan wannan ɗaya sai kaf ɗaya sai nunin ɗaya wannan suno surori guda ashirin da tara waɗanda suka zo da irin wannan tsari to cikinsu akwai waɗanda harafi ɗaya ne a farkon masu waɗannan cikin ashirin da taran guda uku ne akwai nun kun ga harafi ɗaya ne tak akwai ƙaf wannan ma harafi ɗaya ne akwai sad su uku ne masu harafi ɗaya sannan akwai masu harafi biyu su ne akwai tsaha akwai yasin akwai hamim guda shida akwai wanda aka buɗe su da hurfa uku uku akwai ɗasimim akwai alif lamra sannan akwai masu harafi hudu hudu akwai alif lamim sad akwai alif lamim ra waɗannan su ne masu harafi hurhudu akwai masu harafi biyar biyar dama iyaka su kenan ba shida akwai biyar biyar su ne akwai kaf ha ya ayin sad kaf ha ya ayin sad kafun ha'un ya'un ainun sadun ba haka ake karanta ba haka ake karanta su ko kaf ha ya ayin sad ba za ka ce kafun ha'un ya'un ainun sadun ba yawa sannan akwai hamim ayin sin qaf waɗannan su ne masu biyar biyar kamar su suka fi kowanne tsawo kenan waɗannan surori masu wannan tsari za ka ga mafi yawansu da an buɗe su sai a yi magana alƙur'ani misali a cikin hamim ɗin Allah ta'ala ce hamim tanzilul kitabi minallahi azizil hakim hamim tanzilun minar rahmanir rahim hamin ayin sin qaf kazalika yuhi ilayka wa illal ladzina min qablika Allahul azizul hakim hamim wal kitabil mubin inna ja'alnahu qur'anan arabiyya حاميم والكتاب المبين حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم kun ga jin maganar kitab ta zo a farko wanda ke nuna ishara cikin ma'anonin waɗannan kalmomi kamar da za mu bayani akwai irin su alif lam mim ra tilka ayatul kitab wallazi unzila ilayka min rabbikal haqq walakinna aktharan nas la yu'minun akwai ɗasiyin tilka ayatul qur'ani wa kitabin mubin sad wal qur'ani zikr qaf wal qur'anil majid nun wal qalami wa ma yasturun to waɗannan surori akwai irin su alif lam ra kitabun uhkimat ayatuhu thumma fussilat min ladun hakimin kabir alif lam ra tilka ayatul kitabil mubin alif lam ra tilka ayatul kitabi wa qur'anin mubin ألف لامرا تلك آيات الكتاب الحكيم ألف لامرا كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور kunga ashe kenan wato girmama Allah subhanahu wataala da tabbatar da ingancin wannan alkur'ani aka bude wannan to akwai tsari da Allah ya ɗauko na bude surorin nan guda ɗari da goma sha hudu mun ce daga cikinsu akwai guda ashirin da tara wanda aka buɗe su da irin wannan tsari na huruful tahajji ana kiransu a haruful tahajji ko al'aharuful muqatta'a haka ake ce al'aharuful muqatta'a ko al'huruful tahajji huruful tahajji ko haruful muqatta'a akwai cikin surorin nan 114 wasu an buɗe su ne ko da tsarkake Allah ko da yaban Allah irin wanda aka buɗe da yaban Allah misali alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi allazi anzala ala abdihi alkitaba wa lam yaj'al lahu iwaja alhamdulillahi allazi khalaqa as-samawati wal ard wa ja'ala adh-dhulumati wan nur alhamdulillah alhamdulillah suratu saba alhamdulillah suratu fatir alhamdulillah suratul kafi alhamdulillah suratul an'ami alhamdulillah suratul fatiha duk wannan an bude su da alhamdulillah sannan wasu surorin an bude su ne da tsarkake Allah kamar subhanallazi asra bi abdihi tsarki ya tabbata ga Allah wanda ya tafiya da bawansa akwai sabbaha lillahi guda nawa ce guda biyu ko akwai yusabbihu lillahi guda biyu akwai sabbihisma rabbikal a'ala kun ga wannan tazo da masdar subhanallazi asra wannan tazo sabbaha lillahi wannan tazo yusabbihu lillahi wannan tazo sabbihisma rabbikal a'ala kun ga an bude ta da tsarkake Allah wata kuma an bude ta da albarka tabarakallazi nazzala alfurqana ala abdihi liyakuna lilalamin nazira tabarakallazi biyadihi almulku wa huwa ala kulli shay'in qadir wasu an bude su da siga ta wato ma'anan labari irin waɗannan kamar iqtarabatis sa'atu wan shaqqal qamar iqtarabatis sa'atu iqtaraba lin nasi hisabuhum ata amrullah fala tasta'jilu kai da jin wannan ka san ka tashi tsaye tukunna akwai aiki a gabanka akwai wanda aka bude su da kira farkon sura kira ne ya kama suratun nisa ya ayyuhan nasu taqu rabbakum allazi khalaqakum min nafsin wahida kaman suratul hajj ya ayyuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalata sa'ati shay'un azim akwai irin su suratul hujurat يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله سوى شيء من نداء ها يا أيها الناس يا أيها المدثر يا أيها المزمل kun ga wannan da an buɗe su da kira sannan akwai waɗanda aka buɗe su da umarni misali qul huwallahu ahad qul a'udhu bi rabbil falaq qul a'udhu bi rabbin nas waɗannan da an buɗe su ƙul ya ayyuhal kafirun da an buɗe su ne da me an buɗe su da umarni a tashi a yi akwai wanda aka buɗe su da rantsuwa wa safati saffa wa zariyati zarwa wa turi wa kitabin mas'ur ko wal laili wa shamsi was sama'i zatul bur was sama'i wa tariq wal laili wad duha wal asri walfajari wattini duk waɗannan an buɗe su da rantsuwa da Allah subhanahu wata'ala yi akwai wanda aka buɗe su da tambaya ko istifhami hal ata alal insani hinun min ad-dahri lam yakun shay'an mazkura hal ataka hadithul ghashiya akwai wanda aka buɗe su da sharadi kamar iza jaa nasrullahi wal fath iza me إذا وقعت الواقعة إذا زلزلت الأرض زلزالها إذا الشمس كويرت إذا السماء فطرت da sauransu akwai wanda aka bude da addu'a guda ɗaya ce wailul a guda biyu wailul lil mudaffifin wailul li kulli humazatin lumaza kuka ce bone me ma'anan bone azaba ko da tsanani da zafi da wahala ta tabbata kan mai tauye mudu ta tabbata kan mai zumɗe da raɗa waɗannan hurufan guda goma sha hudu ne cikin ashirin da tara waɗanda aka ɗauka aka buɗe wannan sura da su ibn kasir ya ce an tattare su anda ake cewa nassun hakimun qati'un lahu sirrun nassun hakimun qati'un lahu sirrun ko nassun hakimun lahu sirrun qati'un in ka faɗi wannan kalmar to ka tattare waɗannan hurufa guda goma sha hudu da aka buɗe waɗannan surori da su nassun hakimun qati'un lahu sirrun wato nassi mai hikima yankakke akwai sirri a cikinsa don ka faɗi wannan duk hurufan nan guda goma sha hudu sun shigo ciki ko kuma ka ce siratun ala haƙƙin numsikuhu siratun ala haƙƙin numsikuhu to in ka in ka faɗi wannan ma duk waɗannan wato abubuwa sun shiga gaba ɗaya to wannan sura ko waɗannan hurufa akwai ƙauli da yawa a kai a kan ma'anarsu amma malamai sun fi rinjayar da guda biyu guda biyun shi ne ko dai a ce alif lamim a ce allahu a alamu bi muradihi bi zalika wannan ya fi aslamu wa ahakamu wa a'lamu ka kubuta kenan baka tsaya wani shishigi ko wuce gona da iri ba kawai allahu a alamu bi muradihi bi zalika Ƙauli na biyu mai kama da wannan wanda aka karɓa shi ne shi alƙur'ani wanda Allah subhanahu wata'ala ya saukar ya saukar da shi ne bilisanin arabiyyin mubin waɗanda suke ƙaryata ƙur'ani suke ga ba maganar Allah ba ne wani ne ya ƙirƙiro shi to shi ne Allah yake tsokano su da hurufan da suka saba ji na larabci in kun isa alif lam mim din nan da kuka saba ji to ku so ku ma ku irin sa wato in sun isa su zo su ma su hada huruful hijaiya su tada nasu alqur'ani tunda Allah ya ce qul la inijtama'atul insu wal jinnu ala an ya'tu bi mithli hadha alqur'an la ya'tuna bi mithlihi walau kana ba'dhum li ba'din zahira kace da mutane duka za su taru da aljanu akan su zo da kwatankwacin wannan alkur'ani ba za su iya zuwa da kwatankwacinsa ba ko da shashinsu suna taimakon shashi da zuwa da ƙur'ani gaba ɗaya ya gagara sai Allah mai musu da shi sura goma ya ce wa ma kana hazal ƙur'anu an yuftara am ya ƙulu naftara ulfa'atu bi ashari suwarin mithlihi muftarayat wa da umanis tafa'atun min dunillahi in kuntum sadiqin ko ku sun ce kai ka ƙirƙiro ƙur'ani to in kai ka kirkiro ai kirkira in wani yayi wani ma zai iya yi wani kuma zai iya dorawa akai ya zo da fiye da haka to ku zo da kwatankwacin surori guda goma ko da daga alamtara kaifa ne zuwa nasi ya gagare su sai Allah ya ba su kalubale na uku na kusa da na ƙarshe yace wa ma kana hazal qur'anu an yuftara min dunillah walakin tasdiqan lazi bayna yadayhi وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افترى قل فأتوا بسورة من مثله فأتوا بسورة من مثله كزود سورة كودا ما في كنكنتا كمر سورة العصر كو سورة الكوثر mai aya uku uku wannan ya gagare su to sai Allah ya ba su kalubale na ƙarshe yace wa in kuntum fi raibin مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة مثله فأتوا بسورة مثله كو ودعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولم تفعلوا كدوبة وتبلاغة القرآن فإن لم تفعلوا ولم تفعلوا لم دلن إتلم حرف نفي ne harafi ne da ake kore abin da ya gabata fa in lam tafa'alu wa lan tafa'alu lam harfu nafayin wa jazmin wa qalbin mabani ala sukuni la muhalla lahu min al-i'rab wa lan tafa'alu lan harfu nafayin shi kuma wa nasbin wastiqbalin in ba ku yi a baya ba to ba za ku iya ma yanzu ba daka Allah ya kalubalance su ba za su iya a baya ba ba za su iya a gaba ba daka qur'ani ya fi ƙarfin duk wani mai hikima ya zo da kwatankwacinsa ko misalinsa akwai littattafai da aka wallafa masu tarin yawa wanda suke magana akan irin wannan bayani na alhuruful muqatta'a ko hurufut tahajji akwai wani littafi risalatun fi asrarul huruf allati fi awail suwar alqur'aniyya akwai littafi alhuruful muqatta'a fi awail suwar na abu sa'idul khadimi to cikin ma'anonin da aka bayar wanda dama idan mun ce akwai saɓani iri uku ne akwai saɓani karɓaɓɓe wanda malamai suke karɓarsa su kafa hujja da shi akwai sabanin da ba a karɓarsa a tafsiri ana wurgar da shi saboda watakila ya ci karo da wanda ya fi shi inganci ko kuma ya ci karo da abin da aka yi yunkurin fassarawa da shi sannan akwai sabanin da ba ma a itibari ma'ana ba a la'akari da shi da an ganshi sai a wurgar saboda an gina shi alal jahali wa zulmi wal hawa in ku an gina shi alal ilmi wal adali wa taqwa wato wanda ya kawo magana ya gina ta akan ilimi ya gina ta akan adalci ya gina ta akan tsoron Allah to ya zama ar-ra'yul maqbul kenan ra'ayin da za a iya karɓarsa a tafsiri kamar yadda muka yi bayani a muqaddima da muka yi to wasu daga cikin malaman nan suna fassara cewa inna ha min masta'asara Allahu bi ilmihi ita wannan alif lam mim da makamantansu yana cikin abin da Allah ya bawa kansa sani wannan shine fassarar da tafi sauki kawai ka bawa Allah sani domin alif mun san dai alif shi kadai ba zai bada wata ma'ana ba lamun shi kadai ba zai bada wata ma'ana ba mimun shi kadai ba zai bada wata ma'ana ba tunda Allah ya hada su to shi akwai abin da yake nufi ko da mu mu sani ba tunda mun ce Qur'ani ya kasu kashi hudu dangane ga saninsa ga mutane ismun la yu'zaru ahadun bi jahalihi akwai kashin da ba za a maka uzuri ba in baka san shi ba akwai ismun la ya'lamuhu illa Allah abinda ba wanda ya sani sai Allah akwai ismun ya'lamuhu ulama kashi na uku malamai kawai suka sani wa ismun ta'rifuhu al-arabu min lughatiha sai kuma kashi na hudu wanda duk balarabe wanda ya kware harshen larabci in ya karanta zai gane da haka suka ce fassara ta farko suka ce a bawa Allah sanin abin da yake nufi da waɗannan hurufa. Na biyu suka ce ismun min asma'il Qur'an, shi alif lamin ko sad ko hamim da sauransu suna ne daga cikin sunayen alƙur'ani, don haka suka fassara shi da wannan. Na uku suka ce fawate, wasu buɗewa ne Allah yake buɗe surori da su, yaftahullahu bihi biha alƙur'an, Allah yake buɗe alƙur'ani da ita. na hudu suka ce ismul lissura sunan ita suran ne in aka ce alif lam mim alif lam mim sad alif lam mim ra to wannan sunan ita wannan sura ce na biyar suka ce innaha ismul lahil a'zam wai sunan Allah ne mafi girma na shida suka ce qasamun aqsamallahu ta'ala bihi wato rantsuwa ce Allah yayi duk waɗannan rantsuwa ce malamai na bakwai suka ce hurufun ce muqatta'a min asma'in wa af'alin sun huta kenan suka ce kawai hurufa ce a tsintsinke wanda suka shafi sunaye suka shafi hurufa suka shiru na tara suka ce annaha hurufu hija'in mawdu kawai hurufu hija'in ne hurufun ne hija'iyya kawai su ma suka tsaya anan na goma suka ce hurufun ne yashtamilu kullu yashtamilu kullu harfin minha ala ma'anin shatta mukhtalifa wannan wasu huruffa ne waɗanda suka tattaro wasu ma'anoni daban-daban sai suka yi shiru su faɗi ma'anonin ba sannan na goma sha ɗaya suka ce hurufun min hisabil jummali wannan fassarar yahudawa ce akwai huruful jummali a ba ja da hawa za ha tsaya sa a fara ƙara sata kalamana su ake kira hisabul jummali shi hisabul jummali asali yahudu suke yin sa sai ya shigo cikin musulunci sai masu hisabi suka ɗauka suke amfani da shi amma ilimin na yahudi ne cewa kowane harafi a bashi lambobi kama a ce lamun yana nufin talatin da kan ka ce allahu sai su ce sittin da shida kenan alif ɗaya hakuri biyar lallan talatin talatin sittin sittin da biyar ga ɗaya sittin da shida da aka sai su ce sunan allah in aka fasa shi aka zuba shi a cikin hatimi zai zama 66 to wannan yahudi suka fara shigowa da shi cikin addini daga nan hatimi ya shigo duk inda kaga hatimi to aqida yahudi ce ta shigo da shi musulunci amma babu babu hatimi a musulunci kwata kwata annabi bai taba yin hatimi ba to amma ta nan hatimi ya shigo har sai kaga kuma a ce malam mai hatimi mai hatimin ban tsoro mai hatimin barazana mai hatimin kora mai hatimin dare mai hatimin kwanciya akwai wani littafi baru uwa uba da ummu musai za ka ga hatimin iri-iri akwai hatimi mai lauje akwai mai muciji akwai mai kunama akwai mai kura akwai mai damusa akwai mai zaki akwai mai giwa akwai mai ciki hudu akwai mai ciki shida akwai mai ciki takwas akwai mai ciki biyu akwai mai kaza kaza da sauransu duk wani a cikin hisabul jummali ne da haka wasu sun ce waɗannan kalmomin in an ce alif shi ma ana nufin ɗaya lamun ana nufin talatin da sauransu to wannan shi ma ba a karɓe shi ba amma masu tafsiri sukan kawo a muƙaddiman tafsirinsu wasu kuma suka ce sirrin qur'anil karim shi alif lam mim shine sirrin alqur'ani daka likulli kitabin sirr wa hadha sirrul qur'an sannan wasu malaman suka ce annaha hurufu min hurufil mu'jam kawai huruful mu'jam ne me kenan me suka ce kenan ba abin da suka ce kawai dan dai kasu ce a ce basu ce bane ko suka ce huruful mu'jam to me wannan wannan ba karatu ne mai tsawo ba amma dai sun hutar da kansu wasu ko malaman suka ce wato anna haftu da adbiha awailu suwar an bude farkon surori ne da wannan domin a ja hankalin mutane su saurari alqur'ani in ka ji an ce alif lam mim sai kai tsit ka ji me za a ce da haka kamar jan hankali ne da kuma wato mutane su zo su saurari alqur'ani wasu kuma suka ce waɗannan hurufa ne da Allah subhanahu wata'ala ya buɗe maganganunsa da su wasu malaman suka ce wannan a cikin luga sunaye ne ga wasu sunaye na hurufa wasu malaman suka ce wato wannan kira ne ma Allah subhanahu wata'ala ya kira da shi a kansa wasu malaman suka ce a'a adawatu tambihin ne wato kamar jan hankali ne da faɗakarwa kamar yadda ake yin nida a ce ya kaga harfu nida a ce ai i bi ma'ana na'am da sauransu ƙul i wa rabbi a ce ya zo ka ce i to larabci ne i ko sa da ake cewa sa ko a ce haihata haihata a gani da asma'u fi ilil amr ne waɗannan suka ce wannan na goma sha takwas suka ce shashin sunayen Allah ne kamar an ce alif ɗin nan Allahu lamun ɗin nan menene kenan me farkon suna Allah yake da lamun to sai su dangana wannan mimun din menene sai su sa wannan ma'ana kamar sunayen Allah ake so a hada aka kawo wannan wasu kuma su ce Allah subhanahu wataala ya kawo wannan ne domin ya bude wa Qurayshawa cewa littafin nan fa irin littafin da suka sani ne kuma yaran da aka saukar da shi irin yaran da suka sani ne da aka su zo su imani da alqur'ani na ishirin suka ce Allah ya yi magana da waɗannan hurfa ne saboda abu ne da aka saba da shi a wurin mutane idan za a yi magana a yi muƙaddima a introduction so da aka wannan kamar shi ne introduction da aka ja sunayen mutane su zo su yi imani da alkur'ani wasu suka ce kuma alif lamin yana nufin alamma bikum zalika wal ilmam kuma yana nufin annuzul wa ziyara wato jibril ya saukar da wannan littafi daga wajen Allah subhanahu wataala wasu kuma suka ce innal alifa min aqsal halq alif yana can ciki shine awwalul makharij akwai lamun yana darful lisan akwai kuma mimun yana cikin awsatul makharij min ash-shafati don haka wannan ishara ce zuwa ga farkon zikiri da tsakiyar zikiri da ƙarshen zikiri ma'ana ka fara da Allah ka zo tsakiya da sunan Allah ka kare da sunan Allah wasu kamar sufaye waɗanda suke su kuma ishara suke suka ce alif ɗin nan ishara ce zuwa ga istiqama suka ce lamun ɗin nan ishara ce zuwa ga mujahada sannan mimun mahabba da haka ana nufin ba za ka kai ga Allah ba illa bil istiqamati wal mujahada wal mahabba da haka ishara ake cewa ka so Allah ka kuma ba da ƙoƙari wajen bautarsa kuma ka tsaya akan haka wannan shi ne tafsirin sufaye shi ma an hurgar da shi ta nan sannan na 24 suka ce inna allaha auda'a jami'a ma fi tilka suwar min ahkamin wa qasasin fil hurufi Allah ya sanya duk abin da wannan sura ta kunsa na hukunce hukunce da kissoshi allati zakaraha fi awwal sura to a takaice wannan sune abubuwa guda 25 ko ashirin da hudu da aka fassara ma'anan alif lam mim to amma mun ce a ciki wanne za a ɗauka za a ɗauki guda biyu ko dai a ce Allahu a'lamu wannan shi yafi sauki Allahu a'lamu shi yasa al-Imam Suyuti a cikin tafsirinsa da shi da muhallai zaka ga suna cewa Allahu a'lam hamma mun saba sai a ce Allahu a'lam bi muradihi kaga yafi sauki baka kutsa ciki ba saboda me annabi sallallahu alaihi wasallama har ya koma ga Allah bai fassara alif lam mim ko alif lam ra ko hamim ba kawai zai karanta sahabbai su haddace su ma su je su ci gaba da koyarwa amma bai fassara ba wannan yasa kenan suka dogara da cewa tunda annabi bai fassara ba to kowa ma kada ya fassara a bashi kawai a haka da haka kenan har mu je ƙarshen inda za mu je da izinin Allah subhanahu wataala duk sanda muka zo kan harafi daga cikin hurufan nan za mu faɗi kalma ɗaya mu wuce kawai mu ce Allahu a'lamu bi muradihi wannan shi yafi sauki ko mu ɗauki ma'ana ta biyu cewa kamar tahaddi ne wato kamar fito na fito ne da ƙalubale Allah subhanahu wata'ala yake ma larabawa da irin hurufan da suka shina waɗanda daga alhuruful hija'iyya ne ake haɗa me ake haɗa kalimat kalma kalma iri uku ce ko akwai harfun akwai huruf akwai asma akwai afa'al daga waɗannan abubuwan guda uku ake haɗa kalmomi ko ba daga nan ba ne to daga kalmomin kuma ake haɗa jumla ake samun kalim daga kalma ake samun kalim daga kalim kuma ake samun jumla kalamun na lafzun mufidun kastaƙim wasmun wa fi'ilun summa harfun ilkalim wahiduhu kilmatun kalmatun kilmatun wahiduhu kalimatun wal qawlu am wa kalmatun wa kilmatun wa kalimatun biha kalamun qad yu'am so da ana cewa kalma ana cewa kilma ana cewa kalima so da daga nan ake hada jumla mufida to alqur'ani jumla ce jumla ismiya ko jumla fi'iliya ko kuma zuruf ko ko kuma jumla wacce take wato abin nan jaro majrur kenan ana kalubalanta su cewa in kun isa kuma ku je ku hada wani abu wanda zai kama da alqur'ani domin daga huruful hijaiya ake hada kalmomi daga kalmomi ake hada jumloli jumloli kuma su suke kunshe da ma'anonin da ake gane magana saboda haka amma duk da haka an kalubalance su sun kasa wannan yake ƙara tabbatar mana da cewa alkur'ani littafi ne mai inganci daga wajen Allah ba maganar mutum bane ba maganar kowa bane magana Allah ce shi yasa wanda yace qur'ani maganar mutum ne Allah yace sai na kona shi a wuta ثم قدر ثم فكر وقدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبصر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر Allah mai yace sa'uslihi saƙar da yace ƙaulu bashar sai Allah yace sa'uslihi saƙar tun da yace ƙur'ani maganan mutum ne Allah yace sai na ƙona shi a cikin saƙara wa ma adaraka ma saƙar sai Allah ce la tubqi wa la tazar lawahatun lil bashar alaiha tis'ata ashar daka wanda yace qur'ani maganan mutun ne Allah yace sai na kona shi a cikin wuta ashe kaga kenan qur'ani ba magana kowa bace magana Allah subhanahu wataala ne shi yasa mai risala ya saka a cikin aqida yace wa annal qur'ana kalamullah wa annal qur'ana kalamullahi laisa bi makhluqin wala sifatin li makhluqin qur'ani ba magana kowa bace magana Allah ce subhanahu wataala alqur'anu kalamullah almunazzal ala khatami anbiya'ihi wa rusulihi muhammadin sallallahu alaihi wa sallama bi lafzihi wa ma'anahu almanqulu ilaina tawaturan almaktubu fil masahib min awwal surati al-fatiha ila akhiri suratin nas da haka sai mu tsaya a nan alif lamin sai mu tashi zalikal kitabu wannan tambayoyi Allah ya gafarta malam yaya makomar wanda yake yin luwadi kuma an yi masa nasiha ya ki ba to luwadi yana cikin muga muggan kaba'ira wanda Allah ya halakar da al'umma kacaucan saboda liwaɗi faja'alna aliyaha safilaha wa amtarna alaiha hijaratan min sijil kuma abin da ke kawo liwaɗi shine tasirin shedan da kuma sha'awa a zuciyar mutum da kuma tsafi wasu shedan yakan ce musu ana yin kuɗi ana yin arziki ana samun kwarjini ana samun wato farin jini saboda haka sai shedan ya zo da wannan kuma luwaɗi mummunan hali ne wanda shari'a ta yanke ma mai yi hukuncin kisa da wanda aka yi wa da wanda ya mutukar wato dukkaninsu wato suna sane suka yi babu wanda ya aka yi wa da ƙarfi don ya ce uqtulul fa'ila wal maf'ula bihi ku kashe wanda aka yi wa da wanda ya annabi sallallahu alaihi wasallama har ya koma ga Allah ba a taɓa samun ɗan luwaɗi a zamaninsa ba sai a lokacin gwamnatin sayyidina abubakar a can yankin ƙasar iraki ya tura gwamna sai gwamnan ya turo masa ya ce an kama wani mutum yana neman ɗan uwansa namiji mai za a yi saboda wannan sayyidina abubakar ya tara sahabbai manya waɗanda suke tare da shi cewa su zo a shawara me za a ma wannan dukkaninsu suka yi ittifaki a kashe shi amma hanyar kashe shin sai suka kawo hanyoyi kusan guda biyar wanda daga cikinsu ya ce a hau ƙololuwan dutsen da ya fi kowanne tsawo a tunkuɗo shi wanda daga ciki ya ce a yi rami a hura wuta a cikin ramin sai a jefa shi wanda daga ciki ya ce a fulle masa kai wani ya ce a yi ta jifansa da dutse sai ya mutu wanda daga ciki ya ce a gangaro shi kuma a ci gaba da jifansa har ya mutu duk kowa yana ƙoƙarin fassara ayan ne faj'alna aliyaha safilaha sai in aka gangaro mutum kaga zai dinga wuntsulawa yana wuntsulawa kansa ya koma sama kafarsa ta koma sama har ya dire kasa shine faj'alna aliyaha safilaha sannan wa amtarna alaihim hijaratan min sijil cewa a bishi da dutse kuma wasu kuma suka ce a fulla kansa daka dukan sun yi ittifaki a kashe shi amma hanyoyin kashewar ne suka bambanta dan haka wanda Allah ya jarabta ko aka jarabce shi da wannan musifa to hanyar tuba malamai sun ce guda uku ce na farko ya yi nadama akan wannan taɓargaza da ya je ya yi wa rayuwarsa sannan na biyu ya dena na uku ya bar garin ko unguwar ko yankin da ya sa yake yin irin wannan wataƙila in ya fita daga cikin masu yi kuma ya tuba sannan wasu kan ƙara ma da cewa sai ya je asibiti an masa wankin dubura domin idan mutum ya ba da duburarsa ana saduwa da shi ana zuba masa ruwan mani ruwan manin riɓewa yake sai ya haifar da tsutsotsi a cikin duburar to wannan tsutsotsin ne in babu ruwan manin da za su sha sai su dinga cin naman duburar wannan yake sa dole sai ya nemi ai masa saboda a kashe masa wannan ƙaiƙayi da yake ji na tsutsotsi wasu ma an abin yayi nisa ko zama yayi sai kaga tsutsa tana fitowa daga cikin wandonsa wani ma in yana tafiya sai ga tsutsa tana faduwa daga nan sai duwawun ya riɓe sai ya dinga fitar da mugunya da haka sai wasu sun je an musu operation an cike wannan gurin da ya rarake an wato gyara masa duwawun sannan da zai ci gaba da rayuwa amma ba haka ba ko ya tuba sai kaga ya sake komawa saboda duburarsa ta riga ta kwashi wata musifa da baya jin daɗin rayuwa sai ya ci gaba da wannan da haka a yi ƙoƙari a tuba a daina a kuma nemi taimakon Allah wajen denawar sannan mutum ya shiga cikin mutane na gari yawaita qur'ani karatun qur'ani da karanta tarihin annabi da tarihin magabata da yawaita istighfari da karatun qur'ani da tarihin sahabbai kuma ya dinga zama da mutanen kirki malam ina matsayin dan acaba mai daukar mace ko ma har biyu a bayan mashin dinsa kaga kenan dole jikinsa zai taba jikinta ko ba matarsa ba ba wato wacce take maharamarsa ba kaga kenan wannan ba daidai bane domin annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce a wani hadisi a dinke kan ɗayan ku da allurar karfe da zaren karfe shi yafi masa sauki da ya dinga taba jikin matar da ba tasa ba wato a samu basilla a sa waya a ciccokala wa kanka a dinga huhuda maka hanci da baki yafi maka sauki da ka dinga taba matar da bata halatta a gare ka ba لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له حديثي ne sahihi cewa a caccaka wa ɗayanku allurar ƙarfe a fuskarsa ya fi masa sauƙi da ya dinga taɓa matar da bata halatta a gare shi ba da haka abin da ya kamata a yi mata a sama musu abin hawansu daban a ƙasashe da dama in ka je za ka ga in za a shiga mota sai a sa mata a baya maza a gaba ko kuma a yi babura masu kafa uku irin keken nafen din nan sai a rubuta mata kawai da haka sai mata ne suke shiga ko mutum da matarsa ko kuma za a shiga mata sun fara shiga a bawa mata kawai amma ka zo ka shiga tsakiyar mata matan aure nan ka faɗa ka mace ce nan ma matan wani ce in za a yi kwana nan ka kwanta ma wannan in za a yi kwana nan wannan ta kwanto ma kuma ka riƙe carbi kana istighfari wani irin istighfari ne wannan to a kiyaye wannan ya ce malam Allah ya ƙara basira malam na shiga ruɗani matata ta haifa min ɗa ɗan wata shida kuma shi ne na fari to yaya abin yake a shari'a ai ya haifu idan aka haifi ɗa wata shida ɗanka ne saboda sayyidina ali ya yi fatawa da ayan nan da Allah ta'ala ce wa hamluhu wa fisaluhu salasuna shaharan da ɗaukan cikinsa da haihuwansa wata talatin da haihuwa da ciki wata talatin sai koma wata aya kuma ya ce wa fisaluhu fi amaini yayansa wata ishirin da hudu in an ɗauke wata ishirin da hudu a cikin talatin saura nawa saura shida da haka suka jin haka haifi ɗa wata shida sai ka karɓa da kuma can da yake cewa walwalidatu yurdi'na auladahunna hawlayn kamil liman arada an yutimma rada dan haka kenan sai ka karbi dan wata shida sai dai in kana da tuhuma tuhuma shine ka taba kama ta tana zina sannan na biyu dan bai kama da kai ba na uku likita ya tabbatar watansa tara gashi ta haife shi a wata shida amma kuma ya yi wayan wata tara sannan na hudu aka je aka yi dna bai yi daidai ba to waɗannan shubuhohin guda hudu za su iya sa ka yi la'ani da ita shi ma in ba ka yi la'ani ba ɗanka ne in ka mutu zai ci gadonka za ka ci gadonsa sai dai ka kore shi da la'ani dobu da alwaladu lil firash wa lil ahiril hajar waɗannan duka su ma ba hujjoji ba ne shubuhohi ne guda hudu da DNA din da rashin kama da kai yayi kama da makocinka da kuma misali kana tuhumarta to waɗannan duk shigohohi ne in kuma kayi rufa kanka asiri sai ka ja bakinka ka shiru ka bawa Allah malam menene matsayin zaman auren wanda kullun in ya tashi sai yake cewa matarsa duk wacce ta ga ba za ta iya zama ba ga hanya nan ina jin kansa ne ya zafi eh wato kansa ya zafi ka san ƙara aure ma ya kamata a yi masa doka idan mutum zai ƙara aure a bincika ta farkon ya iya riƙe ta da kyau idan aka bincika aka ga ta farkon ma ba ta iya samun abinci sosai ba makwanci sosai in ka ƙaro na ta farkon za ka yaga a cikin ɗakunanta ne za ka ƙwace ɗaya abincin da kake bata ne za ka raba biyu wato ita ka ƙarowa tunda komai nata ne za a raba biyu ba wai wadata ce ta ƙaru yadda in ka ƙaro wata ita ma za ka ƙara mata ba a'a ta farkon za ka fuffinciki rabanta ka ba wannan to kaga wannan ƙarin auren ya zama zalunci kuma bai cancanci ya ƙara aure ba to wani ba wai harka ce ta ƙara buɗewa ba haɗin kai a yi cuwa-cuwa to inda da gaske ne ya ki ba da haɗin kai ne a yi cuwa-cuwa Allah ya tsare shi ya kare mutuncinsa domin muna son irin jajirtattu da za su tsaya su ce ba za a yi rashin gaskiya ba to wata ran mutum ya tsaya a hakan yana fuskantar matsala daga na sama da shi da abokan aikinsa wanda su sai an yi rashin gaskiya suke samu malam mijina ne ya yi hatsari tsawon shekara guda hannunsa bai warke ba to Allah ya sa hannun nasa ya warke mala an kama ɗana an kai shi gidan kurkuku nake neman addu'a Allah ya fito da shi a'a sai mun san abin da yasa aka kama shi yawa da aka koya za mu yi addu'a Allah ya fito da shi in abin kirki ƙara mai addu'a Allah ya shirye shi amma idan bisa kuskure ne aka kama shi to sai mai addu'a Allah ya fito da shi amma wata taɓargaza ya yi kuma ya zama yana ɗaukan makami yana saran mutane ai kaga ba ma ya addu'a ya fito kuma ya ci gaba da barna ba sai dai mu addu'a Allah ya shirye shi in ya fito ya dena in kuma kuskure ne to Allah ya fito da shi malam an tura kani na kwantar da tarzoma a yi masa addu'a Allah ya tsare shi ni kuma Allah ya bani miji na gari to Allah ya baki miji na gari Allah kuma ya sa kaninki da ya tafi kwantar da sarzoma tarzoma ta kwanta shi kuma ya da lafiya akwai marasa lafiya Allah ya ba su lafiya taimaka mana ni da yata Allah ya ba mu lafiya to Allah ya ba ku lafiya akwai masu neman shirya ga 'ya'yansu malam dan uwanmu yake shaye-shaye muke roƙon Allah ya yaye masa to Allah ya yaye masa baki daya Allahumma aslih lana dinana allazi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilayha ma'aduna waj'al alhayata ziyadatan lana fi kulli khairin wal mauta rahatan lana min kulli shar اللهم نسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك المنان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب